أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon wannan tasha barka da sake sada da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na musamman kamar yadda aka saba shiri wanda ya shafi hukunce-hukuncen addinin musulunci a makaranta ta iyalan maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kafin ya bar wannan duniya ya yi mana wasiya da riƙo da su inda yake cewa na bar muku na waya guda biyu alkur'ani da iyalan gidana kamar kullum muna tare da babban bakon hujjatul islamul musulmi malam ibrahim abdullah ahmad akaram kallah salamun alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam na muku barka da su barka mu da insha Allah madalla yayi to masu kallo muna fatan za ku kasance tare da mu ya cikin wannan shiri din kuma muna fatan ba a manta ba maudu'in da muke magana amma kafin mu shiga uh, cikin shiri din sakamakon zaga wannan rana mai tara albarka wato rana wannan ta 27 ga wannan wata na rajab wanda mun san cewa shi shine aka fara saukar da haske ko kuma wahayi sako na allah subhanahu wa ta'ala ya zuwa ta halikarsa muna fatan za ku kasance tare da mu a cikin shi wannan shiri din kuma za mu tafi wajen malam domin ci gaba da shi shiri din akar mukalla shi mun sake zawo zo gari ku ban san ko za ku taya al'umma musulmi murna dangane da waga wannan rana mai dimbin tarihi kafin mu shiga cikin shi maudu'in da muke magana أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن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 ranar 27 ga watan rajab a bisa mashuhuri na malamai na shi'a imamiyya wasu ma kamar su alama majalisi mhm. suka yi da'awar cewa wannan ijima'i ne na malamai na wato shi'a imamiyya cewa mhm. rana da 27 ga watan rajab mhm. a wannan rana ce aka aiko annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mm. a matsayin cikamakin annabawa kuma shugaban manzanni hmm. abin nufi a nan shine mm-hmm. idan muka ce an aiko annabi to ba muna nufin cewa wai sannan ya zama annabi ba domin mm-hmm. akwai hadisai wanda suke a sunna ma akwai su mm-hmm. ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna cewa tun ma kafin a busa wa adamu rai ka gani a kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasadi wato tun kafin na zama annabi mm-hmm. alhalin adamu yana tsakanin ruhi da gangar jiki wato in muka faɗe ta da wata ma'anar daban shine annabi mm-hmm. sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm-hmm. yana cewa shi annabi ne tun kafin a wa adamu rai ko kuma mu ce a'a shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa shi annabi ne tun kafin a halicci adamu wato muka kalli wannan duk shekara mukan yi ishara idan dama ta bamu cewa fa abinda ake nufi ne shi annabi tun fil tun mhm. tunda Allah ta'ala ya halicci duniyan nan mhm. tun ana cikin alamu zarri Allah ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad a matsayin annabi cikamakin annabawa shugaban dukkan mutum da aljan shugaban dukkan halittun Allah amma a wannan rayuwa irin ta duniya irin rayuwa ta gangar jiki da muke rayuwa da gangar jiki to a wannan rayuwa to allah ta'ala ya sanya a ƙarshen zamani bayan duk annabawan allah sun shuɗe to kuma za a aiko annaba a matsayin an ba shi umarni ya isar da saƙo na annabta ga al'umma baki ɗaya don addinin da ya zo da shi da kiran da ya zo da shi da musuluncin da ya zo da shi ya zama ya shafe dukkanin addinan baya ko kuma dukkan shari'ar baya mhm. shari'ar da ya zo da ita ta zama khatima ce daga akan shari'o'in da suka gabace shi oh, tunda a wajenmu musulunci abu guda ɗaya ne tunda Allah ya fara aiko annabawa mhm. har zuwa kan annabin karshen zamani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam mhm. to musulunci ne Allah yake turo su da shi ko uh-huh. to saboda haka amma cikamakin wannan shari'o'in da Allah ya aiko annabawa shine ita ce shari'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya zo da ita ah, saboda haka yanzu uh-huh. annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam uh-huh. tun kafin a halicci duniyar nan annabi ne tun kafin a halicci dan adam annabi ne kuma annabtan nan tasa da ita ya zo duniya amma wannan eh, isar da sako na yaje ya gaya wa mutane ya ce allah ya aiko shi wannan shine ya faru bayan annabi ya shekara arba'in ko bayan annabi ya cika shekara arba'in a irin wannan rayuwa ta duniya mhm. irin rayuwar da ake yin ta da gangar jiki to bayan annabi ya shekara arba'in mhm. a rayuwarsa sai allah ya aiko shi a kogon hira wannan ita ce malaman shi'a suka tafi a kai cewa hakan ya faru ne a ranar 27 ga watan rajab uh-huh. kuma annabi ya kasance daman yana bautar allah ne a kogon hira sai allah ta'ala ya aiko shi cewa ya isar da wannan sako idan wannan magana ta tabbata uh-huh. kaga kenan batun nan da ake cewa aka zo aka matse manzan allah uh-huh. aka ce ka yi karatu ya ce ni ba mai karatu ba ne mm-hmm. aka ƙara matsa shi kamar yadda suke faɗa eh. to kaga wannan kissa sai mu ajiye ta gefe mu a gurinmu mm-hmm. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mm-hmm. ya san shi annabi ne kuma ya ma tafi kogon hira ne ya zauna yana jiran wannan lokaci da za a bashi umarni ne ya isar da sako saboda haka kaga idan wannan cewa an matsa shi ta kau a wajen mhm. mu babu ita misali to kaga kenan mas'alar kuma a ce ai ya zo a rude misali wal iyazu billah mhm. har sai da ainihin mhm. eh, sayyida khadija ta yi ta yi jarabawa a cewa za ta gane mala'ika ne ko ba mala'ika ba ne ko har ake cewa sai da aka tafi gurin warakatu dan naufal warakatu dan naufal ya ce ya ka gani kaza kaza kaza karshe ya ce a to wannan irin wadda namusul na nazala ala isa ai wannan shine irin mala'ikan da ya sauka ga isa kaga mu a gurinmu eh, ba buƙatar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi da sako mhm. wanda tun kan Allah ya halicci Adamu annabi ne mhm. sai kuma yanzu lokacin da aka ce ya isar da wannan sakon mhm. sai kuma ya zama bai fahimta ba sai kuma yanzu ya rasa gane cewa shi annabi ne to gaskiyar magana mu a gurin mu wannan magana bata inganta ba a gurin mu bata daidaita ba annabi ballantana ba shi da bukatar ya tafi gurin wani kirista wai sannan kirista ne zai ce masa a to kai annabi ne sai kuma shi kenan tun da yanzu wato kenan da za a kaddara kenan inda kenan warakatu dan naufal bai ce a wanda ya saukan maka din nan mhm. annabta ne da shi kenan ba zai gane ba misali mm. kaga annabin da Allah ya zaɓe shi ya aiko shi mm-hmm. to ba buƙatar yauwa ba buƙatar ya zamanto bai gane ba in ku bai gane ba akwai matsala dan haka a wajen mu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam annabin rahama mhm. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fahimci shi annabi ne mhm. kuma ya ma tafi ne ya shirya ya zauna don ya ci jiran wannan rana da za a umarce shi da ya isar da wannan saƙo. kuma da aka gaya masa ya zo ya san jibrilu jibrilu ya san shi mhm. haka ne ko don haka sai ya zo da isar da wannan saƙon wai wani hadisi da imam sadiq alaihi salatu wassalam yake cewa idan allah ta'ala ya zaɓi mutum idan allah ta'ala ya zaɓi mutum da annabta to sai ya saukan masa nazala alaihi sakinata wal waqar sai allah mhm. ta'ala ya saukan masa da nutsuwa ya yawa yawa ka gani sai ya mhm. ce fakanan lafiya rahu. Hmm. aw fa kana alladhi ya'tihi min indillahi aw fa kana alladhi ya'tihi min Allah hmm. sai abinda yake zo masa wannan wahayin da yake zo masa daga Allah hmm. ta'ala wannan saƙon da aka kawo masa mala'ika ya gaya masa sai ya zama kallazi ya rahu bi ainihi sai ya zama ai kamar abin da nake gani ne ƙuruƙuru da idona daman na san shi da haka wannan saƙon da Allah ya turo shi da shi haka zai gan shi ba wani bakon abu ya gani ba mm. ballantana har ya rasa ganewa ballantana har ya ji tsoro mm. ballantana har ya firgita ballantana har ya tafi har ya tafi a mm-hmm. ce kirista ne ya nuna masa cewa eh a ai mala'ika ne saukan masa mm-hmm. saboda haka wannan wani tsokaci ne a takaice a kan al'amarin yadda aiko manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake haka a duniya ta shi'a imamiya kuma wannan maganar ma wasu daga malamai na sunna eh. akan caran 27 ga watan rajab mhm. aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam su ma malaman sun tafi a kansa su ma sun yadda akan cewa eh wannan rana ce ala ayi halin wannan dai kenan fatan mu mhm. Allah ta'ala wannan haske da uh-huh. fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi uh-huh. allah ka ƙara haskaka mana zukatanmu da shi kuma allah ka sa mana biyayya uh-huh. da ƙauna ta manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa a duniya mhm. da lahira ka sanya mana soyayyarsa a duniya da lahira ka sanya mana biyayyarsa a duniya da lahira ka tashe mu a tutarsa duniya da lahira ka sa ya cece mu a duniya da lahira mhm. saboda alfarmarsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to malam muna godiya kwarai sosai da fatan allah ya albarkace mu baki daya albarkacin wannan rana insha Allah to akan makalla abu na gaba wanda za mu tafi a kan shi kuma ga shi da eh, zama da ya gabata kun fara mana bayani a kansa kuma ga shi kara da dada kuma sai ga ya zama daren da ya shi wannan bahasi din wato daren juma'a din to kan makalla zama da ya gabata kun fara mana magana akan sallah ta juma'a kun fara ambato mana da sharaɗanta da kuma yadda ake yin ta da ma yadda ya kamata a ce eh, an yi ta to sai dai a kammala bahasin ba sai lokaci ya halinsa to yau ban san ba ta ina za ku shiga kenan insha Allah na'am daman abin da muka yi bayani mm-hmm. mun nuna wa mutane cewa ita wannan sallar juma'a ittifaki ne ijma'i ne na al'ummar musulmi cewa Allah ya shar'anta sallar juma'a mm-hmm. Ah, asalin shari'anta ta kenan amma ah, ita akwai bambanci a wajen fikihun imamiya cewa da lokacin da wani imami ko kuma mu ce ma'asumi yake da rai daga annabi har zuwa kan sauran imamai mhm. da kuma lokacin da baya tare da mu cewa a wannan lokaci mutukar suka tsaye da ita to wajibi ce ko suka sanya wani na'ibinsu akan ya tsaye da ita to wajibi ne ga duk wanda ya cika sharuɗa ya halarci wannan sallah ta ita ta juma'a babu wani saɓani a kai amma ta fuskar zamanin gaiba wannan lokacin da babu ma'asumi a tare da mu kamar irin wannan lokaci namu to shi ne cewa wannan sallah ɗin wajiba ce amma wujub ne ta abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma malamai suka ce ma ai an ma fi so ka je sallar juma'an nan kai aka ce ma idan ya zamanto an wayi gari mutum ya ƙi zuwa sallar juma'a don ya wulaƙanta sha'anin sallar juma'a ko kuma ya wofintar da sha'anin sallar juma'a ko kuma ya raunata al'amarin sallar juma'a to wannan ya aikata babban zunubi kuma wajibi ne ya tuba ya komo hanya madaidaiciya ya girmama wannan shi'ira daga mhm. cikin sha'irullahi wato kana ci ita sallar juma'a ita ma tana daga cikin sha'irullahi to alamomi kenan na'am wato alamomi na da'a ga Allah to akram yawa shine mhm. na'am wannan kenan mhm. sai abu na gaba kuma muka yi bayani akan abin da ya shafi wato eh, cewa sharuɗanta daga cikin abin da muka yi magana akan sharuɗa na ita wannan sallah ta juma'a mhm. shine akwai sharuɗa kamar guda hudu da aka faɗa sharaɗi na ɗaya yauwa mhm. ita wannan sallah ba ta inganta wannan shuruɗ ne na siha ita wannan sallah ba ta inganta ko kuma ce wani lokacin akwai tadakul da ake samu kamar tsakanin shuruɗ sihati mhm. da kuma shuruɗul wujubi to ala ayi halin yauwa ita asalin yanzu misali kaga idan ya zamanto kamar misali allah ya wajabta ita asalin sallah din ta juma'a akwai hukuncin kenan akwai eh. hukuncin yana nan mhm. amma duk lokacin da ga mutane amma adadin su bai kai su tsaye da sallar juma'a ba to kaga mm. idan suka yi adadin nan bai cika ba eh, to kaga bata inganta ba yawwa kaga bata inganta ba wannan janibin ya sha banban da yadda muka sani yawwa eh. to to akwai malamai na su mazhabobi mhm. sun yi bayani daban-daban akwai mazhabar da suka ce ai idan mutum uku suka hadu daga uku kenan su daga uku jam'i suka ce daga uku eh. shine za a yi sallar juma'a wato in dai mutum uku suka hadu eh. sauran sharuɗa suka cika mhm. za a yi sallar juma'a wasu kama, a mazhabin malikiya wato na hukun shine liman kenan yawwa kama abin da nake karanta a wasu littattafan mhm. suna cewa mazhabin malikiya sun tafi akan cewa adadin mutum sha biyu wato idan mutum sha biyu suka hadu to adadin jama'a da za su iya yin eh. jam'i mhm. wato sallar juma'a ba ta yiwuwa sai da ko ba ta inganta sai da jam'i sai dai an yi ta a sallar jami'i mhm. wato mutum ba zai zo shi kadai ya ce yana sallar juma'a ba to amma kamar mutum nawa ne in suka haɗu wannan jami'in ya yiwu sai suka ce malikiya sun ce mutum sha biyu mm. ko aka ce akwai maza ta da suka ce a kamar hanabila mhm. suka ce da a hanafi suka ce a ai sai adadin mutanen ya kai arba'in so kuma na'am <laughs> wato makarantu ne daban-daban suka faɗa haka wato abinda yasa mm-hmm. ina faɗar wannan cewa idan kuka duba in na ƙara ƙulla maganan nan da mm-hmm. maganar da na farko mm-hmm. cewa wannan a zamani na rashin eh, ma'asumi ko me ya janyo al'umma ta samu saɓani mm. akan cewa adadin mutum nawa ne Eh, in suka cika eh. in suka uh-huh. cika juma'a ta waje ba a tsaye da ita uh-huh. yau da za mu kaddara akwai annabi yana tare da mu da za mu uh-huh. kaddara annabi yana wannan duniya a raye rayuwa irin ta gaggar jiki ko mu a gurinmu a raye yake amma rayuwar ba irin wannan rayuwar eh, jiki da jiki ba haka ne ko to da za mu kaddara ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana raye da wannan saɓanin ba zai zo ba misali daga an fara yanzu za ka ɗau wani malami daga cikin malami a ce a ah, ai ya ce sallan nan adadin ya ce ga hukuncin nan adadin su jama'ar adadin mutanen da za su haɗa su haɗu wannan jam'i ya inganta sai a ce ah, a to mu kira shi a waya mana ko kuma aika ofis ɗinsa a gaya mana me Eh. me fatawarsa mm-hmm. kaga za a yi jira ko zuwa yaushe ne amsan nan ta fito kaga an warware eh, yanzu me yasa aka samu saɓani. waɗancan suka ce a ah, daga mutum uku ah, jami'in yake eh, fara mhm. wasu suka ce daga mutum sha eh, biyu wasu suka ce daga mutum arba'in misali mhm. saboda annabi baya tare da mu a wannan duniya irin wannan rayuwa dan da yana nan da ta na eh, aika da tambaya sai a ce to amsa ta zo daga fiyayyen halitta to shine dai abin da muke faɗa haka ne ko mm-hmm. wato rashin ma'aiki a cikinmu mm-hmm. ko mm-hmm. da tsawon tafiyar zamani ya sa ana samun saɓani na fahimta da fatawoyi wanda kuma ko a lokacin yana da rai irin waɗannan saɓanin akan samu gayatuhu in aka dawo eh. annabi sai ya fayyace ya ce ai ga amsar abin yauwa haka ne ko to saboda haka ne abin da mhm. nake so na kiran hankali na ja mhm. hankalinmu shi na sha shi fa sabanin fahimta ta fiqihu eh. tsakanin a cikin mazhaba ana iya samun sa mazhaba guda daya eh sosai haka ne ko tsakanin mazhaba da wata mazhabar ana iya samun sa to da za mu ɗauka saɓani ne na fahimta ta fiqihu mhm. yanzu mutumin da ya ce adadin ya ce juma'an nan ta waje ba mm-hmm. ko mm-hmm. duk sharuɗa suka cika mm-hmm. in ya ce adadin mutum arba'in ne eh. sai ya cika za a yi jam'i mm. to kaga yanzu ko ku 39 ne misali eh. kaga fa ba za ku yi jam'in nan ba amma wanda ya ce guda uku ne fa mutum daga mutum eh, uku da san haɗu kaga sai su sadi kaga kenan yanzu shi in a wannan fahimtar kaga kenan in mutum uku suka haɗu dole su yi sallah in ba su yi ba mm. sun yi me sun yi laifi sun yi laifi haka ne ko wanda kuma ya ce mutum sha biyu fa mm, shi ma da sun haɗu ka gani idan mutum sha idan mutum sha ɗaya suka haɗu to irin wannan ne muke ta to kaga inda abin ka ɗau hukuncin wannan ka hukunta wancan da shi mm. to da kullum sai a yi ta kafirta mutane shine mashkilar da muke mm. kanta ko ni abin da na gane abin eh. da fahimtar fiƙu ta kai ne eh. mun na ce to shi kenan a ma'anar wanda yake bi na in bai haka ba to ya saba to eh. in na ce na dora ta akan kuma wanda ba irin tafiya ta yake ba yauwa to kaga kenan anan mutan duniya duk gaba ɗaya za a samu matsala kullum sai a yi ta kafirta mutane kuma wannan ce irin musulun da muke samu mutum zai ɗauka wai shi abin da ya gane eh. din nan mm-hmm. ya fahimta mm-hmm. abin da ya suke tafiya a kansa duk wanda bai gane wannan ba to sunansa ya ba daidai yake to wannan dai malamai kuma yawa jama'a ina ganin sai an sake karatun da ina ganin a tsoron Allah eh, eh malamai ya kawaje ba su koma su ringa wa mutane bayani tsakani da Allah su ce wannan fahimtar mu ce amma wata fahimtar in kuka ganta su ma fahimtar wasu ce kaga duk an kashe rigima inda suna irin wannan bayanai mana ina gani to alayya hali za a samu taqarrub da kusanci tsakanin al'umman musulmi musamman wannan zamani da ake ciki na'am sannan abin akan abin da ya shafi kaga wannan sharadi mm-hmm. na farko da mm-hmm. muka faɗa mm-hmm. shine na farko za a yi ta a cikin jama'a jami'i ake yin ta eh. sharaɗi na biyu adadin mutanen nan kada su yi ƙasa da mutum biyar mm-hmm. a zama akwai mutum hudu na biyar din shine limami wato har a makaranta ta shi shi'a imamiya kenan mm-hmm. a makaranta ta ahalubaiti shine cewa mm-hmm. ba mutum uku ba ne ba sha biyu ba ba arba'in ba a'a adadin mutanen da idan sun haɗu to shi shikenan sharaɗi daga sharuɗan mhm. sallar juma'a sun cika eh. shine adadin mutum biyar mutum hudu mamu mutum na biyar din shine limami kaji sharaɗi na biyu kenan ko eh, sharaɗi na uku kuma mhm. shine cewa duk wasu sharuɗa da aka sa daman a sallah ai muna mun ji da sharuɗan sallah ko mhm. cewa mun karanta a baya eh, wajen kallon alkibla wajen kiyaye sahu wajen kaza wajen kaza ko ko da yake ba mu zo kan sallar jama'a ba salatul mhm. jama'ati mhm. ba mu zo kanta ba ba mu bayani akan sallar jam'i ba mhm. eh, eh, eh ba mu bayani akan sallar jam'i ba to ala ayi halin ita ma sallar juma'a sai ta cika wannan sharuɗa na sallah da kuma sharuɗa na jam'i wanda in ba abin da aka muka ƙara ba a cewa wannan hukunci ne da ya keɓanci ita sallah ta juma'a sharaɗi na hudu shine cewa kuma yanci sharaɗin jam'i kenan nan kamar zai koma kan liman kenan shi kan shi ko ai sharaɗin jam'i akwai na abin da ya shafi liman da mamu akwai abin da yake banta ga liman wannan shurudul imami ake ce sharudan limami ko akwai sharudan limami mhm. akwai kuma sharuɗa na shi ita sallar jam'i eh, sallar gabaki yawa na'am mhm. to don haka duk sharuɗa na sallar jam'i to ita ma sallar juma'a sai ta cika shi na'am mhm. wannan kenan to don haka kaga abin da muke magana akan kaga waɗannan sharuɗa guda hudu mm-hmm. da muka faɗa to sai aka faɗa ma mm-hmm. akwai sharuɗa na limami mm-hmm. ah, limami ya cika sharuɗa na limanci wato ko a irin ko a sallar dindin sallar jami'i ce kamsu salawaci da ake yi akwai sharuɗa da aka sharuɗanta akan limami ya cika su daga cikin sharuɗan na limami ya zama adali ko daga ciki limami ya zama adali saboda haka kaga wasu eh, zaka ga cewa su wal Allah a mazhabar mhm. su ba ruwansu in kana ka shigo cikin kasuwa eh. ko a ina kake kawai daga kaga wani ya daga eh, mhm. ya kabbara sallah mhm. ko ya iya karatun sallah ko bai iya ba ya san hukunce hukuncen sallah bai sani ba a kawai da daga ya kabbara zaka ga an ji an ji hada a bayansa an yi limancin yana jan sallah an yi ko amma mu a makarantar mu ta ahlul uh-huh. shine daga cikin sharuɗa uh-huh. shine cewa limami na farko ya zama adali ban ce sauran makarantun ba su da wannan sharaɗin ba eh. amma ni abin da nake so na ce shine daga cikin sharuɗan limami a fikihu na makaranta ta ahlul limamin nan ya zama adali me ake nufi da adali uh-huh. shine ko mutumin da yake kaucewa abin da Allah ta'ala ya haramta ko ya kuma yake menene aikata abin da Allah ya hana misali idan da za ka ga mutum wato eh, mashayin giya ne ko kaga wannan yana aikata fasikanci ko mazinaci wani ba ba adali ba ne kaga ba za ka bi shi sallah ba kai ai ko zagin mutane mutumin da yake aikinsa kawai ya wancan shari wancan kazafi ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ko mhm. wannan kaga babu adalci ba adali ba ne ko to alayi halin siffa ta adalci an jero su aka mhm. ce kamar su kaucewa wa ƙarya mhm. zagi cin amana waye irin waɗannan abubuwan da ake ta jiyarwa duk waɗannan eh. laifuka ne da ya waje ba amma alhusnul zahir abinda muke ganin mutum a zahiri ba ta mm. aka ce shikenan kai ta bin diddigin mutum a'a ko a ɓoye yana kaza ko a ɓoye yana kaza ko a ɓoye na a mm-hmm. zahirin sa mu ba mu ga komai ba sai sala iya abin zahiri da muka kalla ko shi ne za mu amfani hutu mun da sai mai ƙara jin sauran to na laifi insha Allah muna mm-hmm. godiya to masu kallo sakamakon ana ta nuna mana lokacin tafiya hutu yayi za mu tafi idan mun da insha Allah za mu sake haɗa ku da malam ku biyo mu to alhamdulillah masu kallo muna gaisuwa kuma muna jinjina gare ku yadda kuke kasancewa tare da wannan tasha ta kwalwala tv hausa kuma muna jin yadda malam yake yi mana bayani dangane da sharuɗa na ita wannan sallah ta juma kuma kamar yadda malam ɗan ƙara bayani cewa makarantu ga yadda suke gani amma a makaranta da albaiti su ma ga yadda ake gabatar da ita wannan sallar juma to muna fatan za ku sake biyo mu insha Allah malam ke zawa da zo gari ku insha Allah to shine muke magana kan cewa shi sharaɗin limami na sallar juma'a din da ma sauran ya zama adali ne to amma idan mutum ya zo ya bi limancin sallah bayan ya bi limami sallah bayan ya idar da sallar sai ya zama ya fahimci cewa ashe limamin ba adali ba ne to ashe wani ne ya <laughs> san shi kuma ashe ba adali ba ne mm-hmm. ko to shi ne aka ce to eh, sallarsa ta inganta eh, sai bayan ya idar da sallah din sai ya ga cewa ai ba adali ba ne ashe to ana aka ce to sallar da ya riga ya yi ta inganta ba sai ya rama wannan sallar ba yauwa kamar yadda muka faɗa alhutun zahir ne a zahiri ba mu ga wani aibi a tare da kai ba ko shi ne ake eh. nufi da adalcin nan a zahiri mu ba mu ga wani aibi a eh, in ba a gani ba amma in kamar misali ga wata misali ka san shi ne misali yana aikata ayyukan mayagu misali to sai bayan ka bi sallah ba ka san ya shi ne sai da baya to wannan shi ma eh, shi ne abin da aka ce din nan idan bayan an riga an gama sallah ne to shi kenan wannan sai dai a tarbi gaba yawwa shikenan na'am to ko kuma idan mutum ya shakku idan mutum ya shakku akan wani adali ne ko ba mm-hmm. adali ba ne mm-hmm. bayan an idar da sallah ko kuma ya gano cewa fa lalle tabbas limamin nan ba adali ba ne shi ne maganar da nake eh, aka ce to wannan sallarsa ta yi wannan sallah da ya riga ya bi shi sallar ta yi yawa ba sai ya sake ta ba ala ayi halin wannan cikin halin shakku yawa uh-huh. sannan kuma a shirin da ya gabata daman shi ma mun yi ishara uh-huh. akan abin da ya shafi tsakanin sallah juma'a da juma'a ya zama akwai nisan alal akalli kilomita biyar da rabi uh-huh. ko akwai nisan kilomita da rabi min wannan to akwai magana nan da ta zo za mu ga shi ma a cikin a dangane da magana a kan sallar juma'a suna mm. magana a kan ra'ayin malikiya mm-hmm. suke cewa daga cikin sharaɗi na sallar juma'a suka ci alistitan su a malikiya mm-hmm. cewa a'a ita sallar juma'a nan ana yin ta a cikin wato a cikin gari ne ko ba haka ba ne mm-hmm. idan ya zama gari ne ko ba haka ba ne wato gari ne an ya kuna muqim shi mai yin sallah din ya zama ya zauna a cikin gari an ya kuna muqiman bil da ladhi tuqamu bihi al juma'a uh-huh. mutumin da zai so wato a gurin su sallah sallar juma'a ba ta waje ba a kansa ba eh. misali uh-huh. to sai ya zama yana zaune ba matafiye ba ne garin da kuma garin nan shi ma za ana yin sallar juma'a a ciki uh-huh. ma'ana garin ya cika sharuɗan da za a yi sallar juma'a a cikinsa mm-hmm. ko mm-hmm. ko aka ce ko kuma a'a ba a cikin garin yake a zaune ba mm-hmm. amma yana wajen gari a gari yana can wani wata, shema shema ake faɗa da wasa kaima ko yana zaune a wata kaima ne ko ba haka ba ko wata alƙarya wacce tsakaninta da wannan garin da ake sallar juma'a bai kai mil uku da ɗaya bisa uku mil ba يوا يوا سيسك هذه المسافة من المنازل التي في طرف البلدان إن تعدد مساجد الجمعة وتوتيوا أبن لما كفر أسوما mil uku ko mhm. mil uku kuma sai a samu mil ɗaya a raba shi uku sai a ɗau mil uku da ɗaya bisa uku mil kenan mhm. an aka haɗa mhm. sai suka ce to idan za a yi wata sallar juma'ar a wani garin ko to dole ne a koda a cikin gari dole ne sai nisa tsakanin wannan da wancan ya zama wannan adadi in za a yi wani eh, eh, amma da sharaɗin suka ce idan akwai larura ƙasa da haka kuwa ƙasa da haka to shine idan ya zamanto akwai larura kafin ce an yi maganganu da dama sun yi magana akan bai halatta ga wani masallacin juma'an a zo a ƙirƙiro ta sallar juma'a ba sai dai idan ya zama na wannan masallacin ya gari babba ne wannan masallacin ya cika ta mhm. yadda ba zai ɗauke mutane ba kuma ba zai yiwu a faɗaɗa shi ba ko kuma ana jin tsoron idan aka ce za a haɗu a yi sallah a wannan masallacin guda ɗaya to za fitina za ta faru ko ba haka watakila za a yi ta rigima ko ba haka ba <laughs> <laughs> eh? da irin waɗannan abubuwan ba na son na shiga wannan amma a fiƙiho namu na eh. makaranta ta alubeci shine cewa mhm. ala ayi halin tsakanin masallacin juma'a mhm. da wani masallacin juma'a dole ne sai an samu nisa wanda ya kai farsak. guda ɗaya mhm. farsak ɗin nan kuma arba'atu ko mhm. eh, wal farsaku mhm. thamaniyatu amyal haka ne ko in dai ban manta ba ko shi farsak ɗin nan mil takwas ne in dai ban manta ba ko daidai na faɗa to ala ayi halin dai kilomita biyar da rabi shi kenan ajiye mil ajiye mil eh, ajiye farsak ajiye <laughs> abin nan ko a'a kilomita nawa mhm. kilomita biyar da rabi kilomita biyar da rabi a lissafin wasu kilomita biyar ne mhm. da da kaman ɗari hudu da wani abu bai kai da rabin ba mhm. amma wasu suna kaman misalin sai su sani kawai sai ya gwargwaje shi da cewa kawai kilomita biyar da rabi mm. wasu wato kilomita biyar da kuma mita ɗari biyar wasu kuce suka ce kilomita biyar da mita ɗari hudu da sittin da wani abu eh. alhayi halin duk ba wani duk abu ne ta ƙaribi ne duk gaba ɗaya ko ba haka ba na'am kaga wannan kenan don haka wannan shine idan ya zamanto cewa ba a yi kiyaye wannan ka'ida ba wasu suka ƙirƙiri wata sallah ko to su sallar su bata yi waccan sallar da aka yi ta farko shi ma mun yi nuni a kansa sai bayani akan uh-huh. ita yaushe ne ake yin sallar juma'a dinnan shine lokacin da rana ta yi zawali haka ne ko uh-huh. yauwa lokacin da rana ta yi zawali wannan zawali dai lokacin sallah azhar in sa ta'abir shine lokacin da ake yin ta ake wannan sannan kuma ya ake yin ita wannan sallah din sallar juma'a kamar yadda muka gani ana yi akwai na raka'a biyu ce ba wanda ya ce sallar juma'a raka'a uku ko raka'a hudu ba wanda ya faɗa haka ban gani ba ko a sabanin mazhabobi ne dai ban ko ban karatu na bai kai na leko wannan ba haka ne ko mm-hmm. yauwa to a nan sallar juma'a dinnan raka'a biyu ce amma ita sallar juma'a dinnan ya ake yin ta shine raka'a biyu ce kamar yadda kake yin sallar asuba gayatuhu ita wannan sallar akwai alkunuti guda biyu a cikinta a raka'a farko idan mutum ya fatiha uh-huh. ko ya yi uh-huh. sura kafin ya tafi ruku'u sai ya alkunut a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma mhm. in yayi karatun fatiha ya yi sura sai ya tafi ya ruku'u bayan ya dago daga ruku'u kuma mhm. sai ya ƙara yin wani alkunutu din wato akwai alkunotu guda biyu a cikin mhm. sallar juma'a a fiƙihu na makaranta ta ahlul bait alaihim salatu mm, wassalam ko ba haka ba don haka sallar juma'a raka'a guda biyu ce raka'a farko za a yi fatiha da sura kafin ruku'u a yi alkunut raka'a ta biyu za a yi fatiha da sura bayan an ɗago daga ruku'u a yi alkunuti ko kuma kafin ita sallar gaba ɗaya ka cokan za a yi menene za a yi hudu ba guda biyu biyu guda biyu shi isa to shi isa ma ya kamata a ce ma kenan ita sallar juma'a din saboda abin da yasa na fara faɗar haka wasu suke cewa a wai yan shi'a wai suna yin wai sallar juma'a raka'a hudu suke tofa wasu sai suka dora suka ce a ai sallar juma'a amma ba sa yi misali a na yi bayani akan wannan abin da ake magana cewa waɗannan hudubobi guda biyun kamar yadda wasu malamai suka ishara mhm. da ake a farko aka ce ai su ne a madadin raka'o'i guda biyu nan. da ba a yi ma'ana sallar juma'a raka'a biyu ce amma kafin a yi sallar akwai kuɗuba guda biyu da ake wannan kuɗuba guda biyu din da ake yi sai wasu suka ce to ai ita ce bi masabatin raka'atai ne ko mhm. a fi zuhuri masalan mhm. sai suka ce ai a maimakon a matsayin raka'o'i biyun nan ne suke na azahar to mhm. amma ba a ce za ka yi su ba sai aka ce ba guda biyu shi mhm. sa ma aka ce idan aka zo jin ba din nan ana ba to mutum ya shiru ya saurari wannan ba din da ake yi uh-huh. ko uh-huh. yauwa wannan kenan kaga ta janibin ba sai aka ce to amma a karatun fatiha da sura da uh-huh. limami zai yi aka ce mustahabbi ne a raka a farko in ya karanta fatiha sai ya karanta suratul juma'a ko yusabbihu lillah sai ya karanta ta a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma sai ya karanta suratul munafiqun ja akal munafiquna sai ya karanta aka ce mustahabbi ne limami ya karanta waɗannan na'am sannan kuma na'am sannan kuma daga cikin yadda ake yin ita wannan kuɗuba din shine ita kuɗuba juma'a din mun ce kuɗubobi ne guda biyu ake amma yaya ake yin kuɗi ba guda biyu shi ne aka ce to ta farko zai karan zai ce zai tsaya ba a zaune zai kuɗi ba a tsaye limami zai tsaya in ya tsaya a tsaye sai ya karan ya komo ko wa ya wa yuthni alai mutum ya limami sai ya tsaya ya yabi Allah ya gode wa Allah ya yi yabo ga Allah mhm. abu na biyu kuma wa yusi bi taqwallah ya yi wasiya da aji tsoron Allah wa ya ƙara'u suratan ƙasira min likitabil aziz sai kuma ya karanta gajeriyar sura daga alkur'ani sun ma yajili su sai ya zauna kaga yanzu ya yi kuɗi ba ta ɗaya kenan haka ne ko kaga kuɗi eh, eh, ba ta farko zai gode wa Allah da yabo ga Allah sai ya yi menene ya yi wasiya da tsoron Allah sai ya karanta gajeriyar sura sai ya zauna to sai ya zauna ya yi kudu ba ɗaya kenan ya karanta yauwa mm-hmm. sai ya ƙara tashi idan ya tashi tsaye sai ya ƙara godiya ga Allah ya mm-hmm. yabe shi mm-hmm. sai ya salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi da alayensa da kuma imamai wa'ala a immacin musulmin su ne waɗannan imamai goma sha biyu ka gani ko in yi wannan shi shikenan ya gama hudu ba wato a takaice ka san mu aka ce ba juma'a mun dauka in aka zo sai an ta an ta zabgo larabci an ta zabgo larabci an ta zabgo larabci an ta zabgo larabci a cika ce ba lalle ne ba ba lalle ne a yanzu da mutum zai zo ya ce alhamdulillahi rabbil alamin mhm. bari il khala'iqi ajma'in nahmaduhu jalla jalaluhu hmm. misali kaga nan kayi godiya ai mm-hmm. kayi abin nan haka ne ko eh, ko ayyuhal mu'minun mm-hmm. usikum bi taqwallahi ta'ala wannan wannan ta farko ce ai mm-hmm. za mu zo cikin mustahabba ai kaga a cikin wajibi eh. ban faɗi salati ba a kudu ba ta farko amma kuma yana daga cikin mustahabbai da za a kara yanzu wajiban muka faɗa ko wato idan mutum ya zo ya ce alhamdulillahi rabbil alamin mhm. ahmaduhu jalla jalaluhu wa uthni alaihi mhm. tabaraka wa ta'ala misali fa nake eh. <laughs> ko <laughs> sannan yake ya ce masalan mhm. usikum bi taqwallahi ta'ala wa nazmi umurikum ka ga yayi wasiya da takawa eh, ko uh-huh. to shikenan ce bismillahir rahmanir rahim uh-huh. qul huwallahu ahad allahus samad uh-huh. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shikenan yayi kudu ba ta ɗaya sai ya zauna akan makalla nan ba a waɗe a yi tarjama ba ta yi a misali ai zan zo wannan magana da kake so zai yi wannan in yi wannan sai ya zauna sai ya kara tashi tsaye in ya dan tsaya jim Mhm. haka ne ko kaga sai kuma ya eh, ƙara tashi tsaye a ta biyun nan sai ya ƙara cewa alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu ta'ala wa nuthni alayhi misali ko zan ce wa usalli wa u sallim ala nabiyyi akram sallallahu alaihi wa ala ali wa ala al-a'immati at aka ce kuma anan mustahabi ne kamar da zan faɗa ya istighfari Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat misali shikenan yayi hudubobin nan fa guda biyu wannan fa asalin abin da yake wajibi a kudu ba ko asalin menene wajibi a kudu ba shi ne wannan abin ba lalle da sigar da na faɗa ba ne misali na bayar mhm. na ce misali wajen godiya da yabo ko ba mhm. haka ba ne za ka iya eh. abin nan za ka iya mhm. faɗan haka to a nan shine aka ce shin wajibi ne ita kuɗi nan sai da larabci mutum zai yi ta misali tunda na faɗa ce da yawa an aka yi magana kuɗi ba muna tsammanin sai an zo ana ta ana kuma ma sai ka yi ta mai tsaho na'am ana so a cikin wannan kuɗi ba a liman ya tattauna al'amura na mas'aloli na al'ummar musulmi abin da yake damun al'ummar musulmi wani hali duniyar musulmi take ciki ya kiran mutane ya wayan musu da kai ya fahimtar da su ko ba haka ba irin halin da ake ciki haka ne ko yawwa da a cikin hudu to amma duk wannan yanzu ka zo ka cika mutane daga banka misali in kana in kai awa ɗaya kana ta masa larabci ko minti talatin kana ta masa larabci mhm. shi kuma bai iya <laughs> larabcin nan ba kaga ba fanna faɗan na wata makarantar ba ne kada wani ya ce ah, a ina ce malaman juma'a suna kuɗi ba suna yin da larabci mutane ba sami ba wannan nake nufi ba mm. ina nufin mu a fikihun mu shine cewa idan ka zo ka zauna kana taimaka mutane larabci kuma ba jin larabcin suke ba ko mm-hmm. kaga hadafin da ake da bukata ya isa ga mutane bayanin da ake so mutane su ji su fahimta ko mm-hmm. da faɗakar da su ɗin da ake so ka yi da wayan musu da kai ɗin da ake so ka yi mm-hmm. da wa'azin da ake so ka yi da shiryarwar da ake so ka yi kaga naqdul gharad kenan hadafin ba zai haƙaƙa ba zai cimma ba to ba su ja ba su ja abin da ka ce ba sun je ka kawai kana ta larabci ka gama aka ce za a tashi a yi sallah kada kamacin mm-hmm. salatu aka tashi aka yi sallah mm-hmm. shikenan bai ji komai ba <laughs> bai fahimci komai ba an ce mai liman ya faɗi masallaci ka gani ko to shine anan eh. na'am to shine anan tambayar da ake cewa shin wajibi ne in mutum ya zo sai ya yi larabci to a nan abin da wasu malaman suka faɗa shine ci a'a abin da ake so al'aha al'ahawa wujuban shine wajen yin godiya ga allah ɗin nan da salati ga annabi to mutum ya yi shi da larabci misali idan ya zo ya ce bismillahir ko kuma ya zo ce alhamdulillahi rabbil alamin بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين tahirin. كاغا أي ياي ياي wannan ko sai aka ce to iya nan gurin yayi kuma girmama Allah yawa sai aka ce to iya nan gurin iya nan gurin to shi akwai buƙatar ihtiyadi na wajibi ya faɗe shi da larabci ya faɗi da larabci eh, da faɗa da faɗi da larabci amma daga nan sai ya ci gaba da yin bayaninsa da yaran da ake ji kaga saƙo ya fi isa eh. ko ka zo ka tsaya gaban mutane alhamdulillahi rabbil alamin ko نحمده ونستعينه ونستهديه كو كو كما الحمد لله الذي خلقنا خلق الإنسان من علق الذي علم bilkalam qalam allama al insana ma lam kaga nan duk ai sana'i ne kake yabo ne kake ga Allah ko wa salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin jama'a ne muku wa'azi da ku ji tsoron Allah a kula da dokokin Allah abubuwan halin da muke ciki a wannan zamani shine a yau mun waye gare makoci baya taimaka makocinsa ga talauci ana fama da shi mhm. sai mutum ya kwana bai ci abinci ba ya ji wa makocinsa kuma ana ta soya kaji misali kaga mhm. ai wani abu da al'umma take <laughs> ciki wani abu da al'umma eh. take ciki mm-hmm. yake kokarin fadakar da mutane a to kaga anan oh daga ya gama wancan bismillah din da mun kowa ya dan saba da irin bismillah mun da mm-hmm. larabci mm-hmm. ko ko eh, da dan salati din mun wannan daga ya fara wannan bayanin da Hausa ko da yaren da mutane suke ji sai ga kuma suna ta fahimtarsa. sa sosai sun ƙara ma matsuwa ka gani ko sai ga to jama'a yanzu muna cikin wani yanayi da mun tsinci kanmu akwai kaza akwai kaza Eh, eh, eh, tarbiyya ta lalace ya ya kamata mu gyara kanmu mu gyara iyalinmu ya irin waɗannan abubuwan misali mhm. kaga ai ya faɗakar da mutane sun gane mhm. me ake so a magana ce akan haɗin kai to al'ummar musulmi ya kamata mu dawo cikin hayyacinmu mu ji tsoron Allah mhm. malamai ku ji tsoron Allah kafirta mutane mutum ka buɗe baki saboda kana da wata aƙida ka zo ka ambaci mai cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda ba aƙida ku ɗaya ba ka ce masa kafiri ka ce kafirin ma lamba ɗaya to ina kiran da ka ji tsoron Allah ya kamata mu ajiye bambance bambance mu haɗa kai abin da muke nufi da haɗin kan nan mm. shine cewa ka haƙura cewa ina da fahimta ta daban mm. ni ma na haƙura kana da fahimtar ka daban mm. ka yi taka na yi tawa amma mu zauna lafiya mu daina zagin juna ba ina nufin cewa ka zo ka ba aƙida ta ba ko mm-hmm. ni na ba aƙida ka misali kaga mm-hmm. ai ka faɗakar da al'ummar musulmi ina ba da misalai ne a kwala kusan doji haka ne ko mm. to iri-irin waɗannan shine aka ce to munufar da ake da ita mm. ta sallar juma'a shine cewa daga cikin falsafa da hikima mm-hmm. shine a faɗakar da mutane su san halin da ake ciki ko to shi sa aka ce to in kai bismil in kai godiyar nan da Allah kai godiyar nan ga Allah mhm. kai salati ga annabi da larabci to sauran yi wa mutane bayani da yaren da suke ganewa in kai ba fulatani ne ita musu fulatanci in fulatancin suke ji ko mhm. in kai ba barbare ne ita musu barbarci in barbarcin suke ji yaren da kake ji kai ta musu kawai inda turanci ne sai kai ta musu turancin haka ne ko mhm. to ala halin kaga wannan kenan hadafin da ake fata sai ya tabbata kakar makalla ana yanayin kunce halin da ake ciki na bakin kasa ko ku hannu wajen kasa ai shi aka ce halin da ake ciki ai rayuwa ce gaba da duk wani abu da yake cewa akwai buƙatar a faɗakar da al'umma su su ankara su mm. fahimci me ake ciki sawa'un da rayuwar ɗaiɗaiku ne mm-hmm. ko rayuwar jama'a ko mm-hmm. halin da ake ciki a kowace al'umma shine abin da ake nufi na sannan ita mm-hmm. sauraron kuɗi ba ɗin cin idan ana yin huduban nan hukuncin ta ba eh wajibi ne mhm. ko sai mutum ya saurari huduban nan to shine za mu ga abin da fatawar malamai take faɗa ta maraju shine bisa musamman fatawa ta sai da ali mhm. shine cewa bisa ihtiyadi na wajibi mutum ya yi shuru ya saurari wannan kuɗi kuma ya kauce wa magana mhm. bisa ihtiyadi na wajibi ko eh. mutumin da zai sallar juma'an nan to dole ne ya saurari hudubar juma'an nan sannan kuma ya zauna ya yi shiru kada ya ana huduba yana hira ana huduba yana surutu ko mm-hmm. wannan kenan kaji wannan ɗaya kenan ko yauwa idan kuma mutum ya zo bai samu huduba ba saboda akwai mazababin da suka ce in mutum bai riske huduba ba ya zo an gama hudu ba suka ce sai shi kenan shi yanzu juma'a eh, ba ita zai ba sai dai ya azahar sai dai ya azahar haka wasu suka ce mamuna ake cewa idan mutum ya zo ko da a raka'a ƙarshe ya zo mhm. mutukar ya riske ruku'u na raka'a ta biyu eh. ta sallar juma'a to mhm. wannan ya samu juma'a kenan haka ne ko yau ya samu juma'a kenan mhm. sannan magana ta gaba Uh-huh. shin ya halatta a yi ba juma'a dinnan kafin rana ta yi zawali ma'ana kafin lokacin da wurwuri ke kafin ma'ana dabba wai da wurwuri can da sassafe mutum ya tashi <laughs> ya kama <laughs> kudu ba a'a ana nufin yanzu mm. yanzu dab da dab da rana za ta yi zawali ta yanda idan ya fara hudubar kan ya gama yana cikin yin hudubar rana za ta yi zawali eh lokacin sallah a zahar zai uh-huh. <laughs> ya shigo da wuri yawa zai iya yin haka ko ba zai iya yin haka ba mm-hmm. eh to anan akwai bambanci na fatawai ko da yake akwai waɗanda bisa ihtiyadi kamar misali sayyid sissani da ayatullah makarim da wahid da wahid da ayatullah tabrizi abinda suka ce a bisa ihtiyadi na wajibi alal ahwad wujuban shine a bari sai lokacin sallah ya shiga tukuna sannan a fara hudubar ta juma'a a bari sai lokacin yayi yawa to amma sauran maraji'u kawai irin su ayatollah ko da kawai su ba bisa ihtiyadi suka ba kai tsaye fatuwan suka ce bi halatta ba amma sauran maraji'u suka ce in dai da irin wannan yanayi ne mutum ya fara hudubar amma da ya fara wani bangare nata ne kafin lokaci ya shiga amma yana cikin yin hudubar sai lokaci ya shiga to suka ce babu laifi hakan tayo na'am <coughs> wannan wannan ya tabbata ko mm-hmm. to sai kuma minti nawa muke da shi malam malam kusan minti zuwa biyar to ala ayyi halin eh. na'am akar maka la'anan zan ina so in wata biya kayan ku faɗi wannan misalan eh, dangane da kaifiya ita wannan ba wani lokaci sai muna ganin wasu limamai sai ga sun yi ta da zafi zafi wasu kuma sai ga sun ta da sanyin jiki misali ciwo wani aka yi so aiki na to ai shi abin ba wai yinta da zafi zafi to ko yinta da sanyi sanyi shine asalin hadafi ba to shi hadafi a sallar kudubar juma'a din nan mm-hmm. shine a yi wa mutane wa'azi a shiryar da mutane yadda zai ratsa su yawa shi yasa aka ce mm-hmm. daga cikin sharaɗin limami din da zai kuɗi ba juma'a ya zama baligi ne akwai balaga wato akwai fasahar iya isar da sako wato sai an tantance yawa balaga shine yadda zai ya yanzu musamman da zai zo ya ta zagaye ya ta zagaye ya gama baka gama baka fahimci me yake so ya ce ba haka ne ko sai ya ya ya gama baka fahimci ba za a fahimci me yake so ba kowane yare a duniya akwai irin balagarsa da fasaha balaga wato mutum ya iya yadda zai isar da saƙon kuma mutane su gane eh, ka gane mm-hmm. watakila kuma neca wani lokacin ka kalli mutane mm-hmm. hada ina so in ce hadafi mm-hmm. shine a isar da saƙon su wasu mutane in ba a yi da zafi-zafi kuma sai ga cewa ba su eh, wannan ai tarbiyya ɗabi'a ce ɗabi'a ce yanzu wani in wani akan kansa ba shi da zafin ma ai amma kuma a sanyin nasa zai iya isar maka da magana a mm-hmm. gane mm-hmm. haka ne ko shi kuma wani zafin ne da shi shi in bai zafin ba haka ne ko almuhimmi shi ne ai shi mutum ya zama mutawazin ne a eh, lokacin da mutum yake magana mm-hmm. akwai gurin da akwai bukatar ya daga murya akwai gurin da lokacin da ya kamata ya kasa da murya akwai lokacin da kuma ya kamata ya matsakaiciyar murya akwai lokacin komai da kake gani ai yana da duba yana kenan ya dan eh? mata nawa yawa yanzu irin waɗannan abubuwan da ake faɗa ko uh-huh. to shine abin da muke fara almuhimmin hadafin zamu kalla hmm. hadafin so ake ayiwa yi wa mutane wa'azi a mutane wa nasiha aiwa mutane wasiya da tsoron Allah a faɗakar da mutane uh-huh. a nuna wa mutane shirya ko to uh-huh. shine sai a yi amfani da lafazin da za su iya ganiya kuma wani lokacin zaka ga cewa uh-huh. idan ya zamanto mutum ko ka duba sai ga irin yadda mutum ya zo yana yi wa tarbiyyantar da ɗalibansa sai ka ga mutane ɗaliban sun tashi haka eh. idan ya zama na kullum wa'azinsa zagin mutane ya ci mutuncin wancan ya zagi wancan ya ci wancan ba daidai bai ya ce kaza ce kaza sai ka waye gari sai ya ga ɗaliban su masu ɗaliban da zai kyankyasa sai ka gama da sakonya zai kyankyasa hmm? su zagi wancan su ci mutuncin wancan su waye idan ya zama to mai ihtira mai girmama mutane da waye mm-hmm. yana irin wannan eh. haka ne ko mm-hmm. to sai ga su ma a hankali a hankali suna koyan girmama mutane aka ce ko na tsuntsu eh, kukan gidan sai to yana da eh. kyau abu hanya mm. mai kyau ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana shine ai manufa kenan wa'azi ne ka kira zuwa ubangijin ka da hikima me hikima ka san komai ka a shi a mahallinsa in ka zo kana ta zafi ba sa ba ka zo kana ta sanyi ba sa ba haka ne ko yawwa to ala ayi halin mala ana mana ishara lokacin koma hutu yayi na'am insha Allah to masu kallo eh za mu tafi hutu idan mun da insha Allah eh, za a buɗe layi domin ba da taku gudunma tambaya ko neman ƙarin bayani da fatan za ku dakace mu to alhamdulillah masu kallo mun sake dawa kuma bisa dukkan adam e eh, yanzu haka layi buɗe yake domin ba da taku gudunma kamar yadda aka saba tambaya ko neman ƙarin bayani musamman akan abin da malam ya yi magana to makalla da alama kafin mu samu kira za mu karanta wani saƙo nan da ya shigo mana daga masu kallo masu girma saƙonmu na farko ya fito mu daga wani bawan allah wanda su ta ƙare da 79 eh, eh, yake ce assalamu alaikum malam allah saka da alkhairi me falalar sallar juma'a a makaranta ahlul alaihim salatu malam kun ji shi tambaya wannan bawan Allah eh, dangane da ita fadala to insha Allah to malam afwan kahin ku amsa akwai wani mai mallahi salamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa rahmatullah to malami barkamu da wannan lokaci yawa da wa muke tare suna na ibrahim ya daga maraban da to mana ibrahim ya haya muna maka maraba da shigowa bismillah yawa barkan Fure. yawa barkan mabaki daya yawa sannan ku da bismillah yawa akan sallan juma'a ne misali yanzu a sallan juma'a ka bi liman amma tsakanin ka da liman akwai tazara mhm. ka kai ga baka jin sautin karatun kira da yake to kuma ka yi na karshen zuciyar ka misali to ga malamin insha Allah ka bi shi da fatan tambayar na ta fita wato idan baka jin sautin liman lokacin da yake karatun sallah shin zaka iya karatun ka ko eh haka ne tambayar idan kana bin limamin inda sahu ne ya janyo haka ya zamanto cewa yauwa to kawai za ka yi shiru ne ba za ka yi karatu ba lokacin da kake bin limami kai ba za ka yi karatun sallah ba yawwa to malam muna godiya sosai to insha Allah ko wani malami yanzu haka sama layi salamun alaikum rahmatullah alo salamu alaikum to da alama wannan ba kusa yake ba to malam ban san wannan ban Allah da ya tambaya dangane da fadalar sallar juma'a ban san kamar wancan shirin yawwa zama da mun bayani mun karanta hadisi mhm. ko mhm. cewa duk ya je sallar juma'a Allah ta'ala mhm. zai gina masa gida a aljanna haka ne ko eh, mun karanto yawwa mun karanto wannan mm-hmm. hadisi mm-hmm. hadisai da yawa na ahlul bait alaihi salatu wassalam mm-hmm. wanda suka yi bayani akan falala ta ita sallar juma'a na malam ba san ba akwai wani malami sun mallaye salamun alaikum warahmatullahi alaikum salam wa rahmatullah barkan ku da ainihin aiki da kuma faɗakarwa barkan da wannan lokaci ko zai yi muje je da wa muke tare kuna tare da aminu kafinta kun ida mun jibin lokal to malam aminu kafinta muna maka maraba bismillah muna jinka yawa dama ɗin tambaya ce guda biyu ko kusan uku zan ce kamar a makaranta alil baiti din kamar yadda malam ke bayani mutum ne ya raka biyu uh-huh. a sallah mai sallar insha'i haka uh-huh. sai kuma ya zama to ya raka biyu kaga zama zai yi ya tafi ya zau ya tafi ne kuma miƙewa zai tafi uku ya zauna eh, ta shahud to kuma kafin ya gama miƙewa sai cak ya kuma ya tuna sai maza ya koma ya zauna yawwa shin zaman ya kamata ya yi ko kuwa a miƙo ya kamata ya yi wannan tsallaken ya tsallake kenan na farko kenan yawwa mun ji ta to na biyu kuma tambayar da ta ke tambaya ta akwai waɗansu wanda suke cewa wai a makaranta albaitu ko da an yi sallar juma'a sai an sake maimaita azahar aha wasu ke cewa na ne nake son malam ya ya kara min fahimta akan cin mhm. azahar da za a yi ta bayan sallar juma'a ta wajabta ko ko a'a kurin kawai ana yi ne ko ko a'a rahin sani ne sa masu yi ba lahi mun je tambaya ta biyu ta uku kuma ita ce malam kamar mutumin da yake sai da abu yake harka kasuwanci kana sai da abu kamar naira dubu ɗaya mhm. kai kana sai matsayin kamar ɗari tara in ka sai da ɗari dubu ɗaya ka ga naira ɗari ka samu Ke eh. ka ji an ce inda kake sarowa ya ka dance wannan abin ya koma dubu ɗaya da ɗari ɗaya ya ƙara kuɗi kenan santa mhm. ka me da naka wannan dubu ɗaya da ɗari ɗaya ko ku a'a a zahirin gaskiya kamata yi wannan ɗan ɗari tara ya ƙare wanda kake cin naira naira ɗari ya zama dubu ɗaya eh, ya ƙare sannan ka siyo wancan mai tsada ɗan dubu ɗaya ɗari ɗaya kannan ka sai da da ɗari biyu. Mhm. misali kenan wannan tambayoyin kenan yana nake kan malam da Allah ya taimaka. Ba malam nan muna tare da shi insha Allah muna fatan za ka kasance kusa. domin jin amsoshi insha Allah malam kun ji tambaya wannan bawan Allah tambayar shi na farko dangane da cewa tashahud mutum ya zo zai zauna kuma sai ya miƙe tsaye sai ya dawo ya zauna to ya ya kamata yi to shine muka gama da wancan malam afwan akwai wani malami samallahi alo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam abdullah barkan mu dai alhaji ne eh, abugo Na'am Alhaji Abu da kan fara. To muna maka maraba da shigowa bismillah. Ina gaishe ka kuma ina yadda da ba kuma mutum ya malami. To muna maka maraba baki daya da sanan ku da ya harkoki. To mhm. Alhaji Abu muna amsa muna gaisuwa. Mhm. Wannan bayani sosai. Na Na'am. Na'am. Muna jin ka Alhaji bismillah. Na'am. ne wannan bayanin da malai su sai al'ummar na bukatar sa musamman yadda malaman mu limamai na musulatai jama'a uh-huh. suka mai da mambarin su kamar wani wani challenge sai mutum a je a gida a faɗa masa wani abu da ya faru kawai sai ya zo ya hau mambari ya dinga tuni ka ce wannan abu ne ya kamata ya faɗa a wannan kamar yadda malai faɗa an taɓa mu wata hikaya almara muna yara aka ce wani ya zo aka yi faɗuwa sai aka ce wajina sai ce wai sun da ke zuwa masallaci da ta wajen abin da liman ya faɗa ba shi da liman ya ce wajira to ka kamar yadda wani ya faɗa wannan duk wani da ake yi an shekara na ta ga shi ba da ake yi hmm. kuma ana son a isan masu da saƙon abin da yake faruwa da na na'am ba shakka kamar yadda malam ya faɗa hmm. yadda mutum yake almalami haka ɗaliban suke idan kullum kai kana faɗa ba da zafi zafi ne to ɗaliban ka sukan so jin hakan kana hudu ba ana tsagi ana tunzura ana aibanta da ake so a aibanta ana yaba wanda ake son aiba mhm. to kuma idan kana koyi da al'umma kana gwada masu hatsari don wani lokacin gwada musu hatsarin abu eh. ya sa a gwada masu shi in aka ce masa wannan abu na da kalli misali musulmi ya ce ya ku musulmi ya kamata mu zama lafiya ko don mu da mu da wata uba ta mutum in bai yi don Allah ba to in yana da wata gona mai kyawu wadda ya ji ina abin aikin ya kusa kai in aka yi fitina ba zai a abin aikin wasu ko don wannan lambun shi zai iya sa wasu abubuwa ya da kasa ku bi to haka ake faɗa mata ne akwai wanda ma ne faɗa akalli ne ce ɗabi'a ta mutane wani tun wani da ɗan da yake zuwa ya tafi sai aka faɗa mata in aka yi fitina tafin da yake hawa ya je ya samu zuwa ya fita to ko saboda tafin zai iya zauna tsakaninsu da al'umma musulmi musulmin da ake faɗi salama ne hatta wanda ba musulmi kai hatta dabba tana da haƙƙi hatta jaki in ka aza masa kayan da ka tafi ka Allah ba zai baka ba to balanta na musan da uwanka kudu bai zama ne yake faɗi dan ya kamata a rika yanke daidai da yanda hankalin mutane ke san gwaji ne ita kar in ce zuna dangane da sallar jima'a da mutum ya zai samu raka a daya to malam ta biyu sun zai cika sa zai a bayyane ne ko kuwa zai yi a asirce ne ina godiya malam kashi lafiya Allah saka da alheri. Alhaji Abu muna godiya sosai. Akram kalla ban san ba za ku har amsa tambayi to alayi halin kaga shi kaman waccan ta farko da nake magana da yana magana falar sallar juma'a eh. a wajen shi'a mm. abinda muka faɗa kaga abu guda biyu uku muka faɗa abu na farko mm. na farko ita wajiba ce da yadda muka sharhin eh. cewa wajibi ne ta eh, abu na biyu kuma mm-hmm. barin sallar juma'a din don wulakanta ta ko don tozarta ta yana daga cikin manya-manyan zunubai haka ne ko mm-hmm. abu na uku kuma falalar wanda ya je sallar juma'a din ka gani cewa a gina ma allah ta'ala ya gina maka mm. gida a aljanna <laughs> ai shi eh, <laughs> ko yawa ina eh. ga kaman wannan jawabin ya ishe to babu malam ibrahim ya haya mm. yawa tambayar da ya dangane da tashahud ya zamana ko ya yawa ita tambayar da shi malam yake ne lokacin da mutum yake sallah ya yi raka'a ta biyu ya tsago daga sujjada ta biyu maimakon ya zauna ya tashahud sai fara tashi kafin ya je sai ya tuna sai ya ce to kasan zai ko sama zai <laughs> sai ya ce to zauna za a don ko da ma ka riga ka miƙe tsayen ne eh. da ka miƙe tsayen nan mm-hmm. sai ya zamanto cewa ma kayi karatun sura kayi karatun fatiha da sura ma dama baka shiga kayi ruku'u ba sai ka eh. tuna to sai ka dawo ka zauna sai ka yi tashahhud din nan da ka manta eh. in ka gama shi sai kuma ka miƙe ka ci gaba da sallah ya to in ka miƙe tsaye ka ƙara tsayuwa to bayan eh. ka yi sallama za ka yi sajidatar sahawi sujada guda biyu ta rafkarwa yawwa to wannan tambayi yawa sai dangane da wai an yi sallah a yi a kuma sai an ce an maimaita yawa shi kuma wannan kamar da muka yi bayani mm-hmm. cewa idan kai sallar juma'a mm-hmm. ta wadatar maka a biran sallar azahar mm-hmm. ma'ana ba wajibi ba ne idan kai sallar juma'a kuma a ce sai ka zo kaya azahar amma kuma ana so in kai juma'a din kuma ka kara da azahar mustahabi ne yawa mustahabi ne amma kuma ba wajibi ba ne asan to malam muna godiya sosai mm. to malam sai dangane da ribar da ya ambata cewa kaji ana da kana sai da abu yawa wannan ya abin nan insha Allah saboda akwai magana eh, irin wannan tambayar dazu da aka kuma akwai magana da na <laughs> <laughs> karanta a kanta eh. ya bi mu bashi ranar alhamis insha Allah sai mai masa bayani na yawa fatawar wanda za yawa to sai dangane da alhaji abu daga talatan mafara shi tambayar da yi dangane da cewa eh, ka zo sallar juma'a sai ka zo ka samar raka a daya ka samu tare da liman to in ka tashi za ka bayyana karatu ne ko kuwa za ka yi shi da eh, daman karatunta abu ɗaya ake a bayyana ake eh idan za ka ramo ragowar raka a ɗayan sai ka yi karatun ka a fili yawa insha muna godiya sosai kuma muna fata alkhairi ga dukkan masu kallo masu kallo to akar makan labarin in ci gaba da karanta sakonan masu kallo masu girma wannan sakon ya fito daga wani bawan Allah wanda lambar sa ta kare 39 97 yake ta assalamu alaikum alwalaya tv hausa kuna tare da lauli an duniya mi niger ina gaishe da malam abdullahi tare da eh, shek ibrahim abdullah allah ta'ala ya saka muku da mafificin alkhairi ina godiya kwarai da sosai da fatan allah ya kara lafiya da nisan kwanuka to muna godiya kwarai sosai da wannan sako na kamalan lawali andu to sai wannan mai sako na gaba wanda fito daga wani bawan allah wanda lambarsa ta kare da 1644 yake ce assalamu alaikum alwulaya tv hausa gaisuwa da fatan alkhairi ina gaida malam ibrahim da kai mai gabatarwa abdullahi allah ya saka da alkhairi bi haƙƙi fatima zahra salamullahi alaiha daga aminu usman sokoto to muna godiya sosai malam aminu usman da wannan sako naka allah ya bar zumunci a tsakaninmu. to sai wannan mai sako na gaba wanda su ta kare da 0098 da takwas yake cewa malam dalilin rashin wajabcin juma'a to kun ji tambe shi shi ga wata mala ha to ai ba mu ce ba ta wajabta ba balle mu ka dalilin rashin wajabci mun ce wajiba ce je to na mana. <laughs> ko ba haka ba ta ita sallar juma'a wajiba ce na asan da mana kaga kenan ba mu ce ba wajiba ba ce balle a ce to kuma me dalilin rashin wajabci to a karwa asan da mana mm. to muna fatan wannan mm. ban Allah ya ji wannan amsa insha Allah to da alama muna tare da wani malami yanzu haka sama layi salamun alaikum wa rahmatullah Wa alaikum salam wa Alhassan Hassan ne daga Ghana. To mala Alhassan Hassan daga Ghana muna maka maraba da shigowa cikin wannan fili barka mu da wannan lokaci. Muna gaishe da malaman mu nan duka mu malaman mu. To mala yana jin ko yana karba. Almajirai da insha Allah. Malam Ibrahim. To da ya duka kuma wasu na To masha Allah. Muna mu da. alkhairi baki daya. abin da yake faɗi ba shi wannan hanya muka bi saboda shi ba mu da wani abin da na tambaya. Salamu To masha Allah. A gaishe mana da yan Ja'fariya da ma dukkan al'umman musulmi baki daya insha Allah. Allah. to a kan To makalla ban san ba za mu sake dawa kan sallar juma'a din nan kenan inda ko wani sauran abu wanda ba a shigar ba ne abinda nake ta so mutane su gane mm-hmm. shi yasa ka ga muke ta ɗaukarin ƙara yin magana a kai eh. Eh, saboda wasu maganganun sun cika wa mutane kunne to akan cewa 'yan shi'a sun ce ba sai an yi sallar juma'a ba mm-hmm. ya faɗa haka shi ne abinda muke ta faɗa ko ba haka ba mm-hmm. muka ce sallar juma'a wajibi ce amma muka ce akwai alwujubu takhyiri ko akwai kuma alwujubu ta'ayini ko kuma alwujubu la'ayini uh-huh. ko uh-huh. muka ce to isa sallar juma'a wajiba ce amma wajabcin ta ne yawwa santu malam mana afa akwai wani malami samallahi salamun alaikum rahmatullah alaikum salam rahmatullah barakatuh malami barkamu da wannan lokaci yawwa akar mutala an wani lafiya sannan ku da fatan kuna lafiya lafiya kalar muke ya kuke ya suma sunan gaba ta malam ko zai yi malam muhammad bello ko eh, akarama eh, malam kun gane mire eh, ta shi malam muhammad bello malam muhammad bello daga jalungo yawa madam muna mm. godiya sosai barka da shigowa mm. yawa wardan ku da ya malam kokari so mun goda Allah masha Allah muhammad bello da eh, ayyuka kuma eh, da da yan uwa alhamdulillah da fatan duk kuna lafiya ya iyalai kuma to alhamdulillah masha Allah <laughs> insha Allah muna muku fatan alkhairi muna muna godiya kwarai da gaske a gaggaishe da jama'a gaida yan uwa yawwa yayi Allah barka insha Allah madalla na mu ga malam kuna bayani abin da al'umma ya kamata su yawwa shine eh? abin da muke ta faɗa mhm. mutane su fahimta mu a wajen a wajen shi'a imamiya an mhm. ka kalli ita kanta ranar juma'a da daren juma'a da ranar juma'a duk a mhm. gurinmu wato lokuta ne masu albarka ranar juma'a rana ce mai falala mhm. sallar juma'a tana da falala tana da lada mai yawa tana kai mutum aljanna haka muka faɗa ko eh. muka ce kuma wajiba ce idan annabi ko imami masumi yana da rai mm. wajabcin nan mutukar ya tsaye da ita to wajibi mutum ya je eh. amma a zamanin gaiba na imami to takhiri ne mm-hmm. wajibi ne ko ka yi azahar ko ka yi menene mm. ko ka yi sallar juma'a amma in rashin yin sallar juma'a. nan zai janyo ka tozarta al'amarin sallar juma'a ko kuma ka janyo ka raunata al'amarin juma'a ko a wulakanta al'amarin juma'a ka ci wannan bai halatta ba bai halatta ba ma mutum ya yi abin da zai raba kan al'ummar musulmi saboda ita sallar juma'a ko kuma kinyinta ka gani duk mun yi waɗannan bayanai yauwa in ka kalla kuma da muke faɗa a daren juma'a dinnan akwai ayyuka aka ce lokaci ne ma mai na karɓa addu'a dalilin ka kuma ladan da wunin ita juma'a din musamman lokacin da yamma ta yi kafin kafin magariba ta yi dab magariba din nan a wannan juma'a shi ma lokaci ne na yin addu'o'i akwai addu'o'i ma'asurai kamar su da simati da ake karantawa ko ka gani da waɗannan irin waɗannan addu'o'i da ake karantawa a wunin juma'a din kamar da safe akwai shi irin du'a'un nuduba akwai addu'o'i daban-daban da ake karantawa ranar juma'a din nan rana ce mai daraja rana ce mai falala wunin ta mai falala daren ta mai falala sannan ayyuka ne daban-daban a cikinta ka gani ko sannan shi kansa wajen sallar juma'a don akwai adabu da aka faɗa ko wasu ayyuka na mustahabai kamar me kamar mm-hmm. abin da ya haɗa da mutum mm-hmm. wanka yin wanka ita kanta ranar juma'a din mm-hmm. eh, mutum ya yi wanka mustahabi ne ranar juma'a mutum ya yi wanka wanda aka ce wannan yin wanka din yana sa mutum jikinsa ya zama cewa eh, bai lalace ba a cikin kabari akwai manya-manyan malamanmu uh-huh. ah, da aka ce su tsawon rayuwarsu gaba ɗaya tun da suka ah, taso uh-huh. suke yin sallah ah, suke yin wankan juma'a uh-huh. akwai malaman da aka tono kabarinsu bisa wasu matsaloli kamar su ko makiya ko wani abu bayan shekara da shekaru eh. da rasuwarsu amma jikinsu lafiya kalau babu abin da ya same shi ka gani ko wato wankan juma'a yawa juma'a yana da falala yana eh, lalata jikin mutum yawwa mhm. yawwa to alayi halin ayyuka ne na falala ba ba na wajibi ba mhm. ayyuka ne da ake yin su don samun lada akwai ayyuka daban-daban na addu'o'i kamar da muka faɗa yawwa ranar juma'a malam muna godiya kwarai sosai to akar makalla cikin bahasi da ya gabata kun taɓa wata nukwata wadda tana da gayan muhimmanci mm. kuma ba san kowane kira za ku yi a kai ba musamman dangane da cewa yawan masallatai din nan shan anan idan to da alama muna jare wani malami saman layi salamu alaikum wa rahmatullah alaikum salamu malaman cikin ku da aiki barkan mu dai ga ta malam dawa muke tare ina magana dan lami to malam dan lami mana maka maraba dan lami dare ba a'a a to muna maka maraba bismillah sannan ku da aiki sannan ku dai muna maka fatan alkhairi al'umma murza da zagayewa ranar mhm. mabasu tambaya na shine Allah dangane da kudaban juma'a da aka yi magana mukan zo in ana kudaban juma'a mukan yi nafiloli ko waɗansu zikirori ko waɗansu abubuwa shin ya shafi sallan mu ko bai shafi sallan mu ba da fatan za ku tashi la ya ni ba matsala idan muka yi nike so in ji ko ko me hukuncin sa yawwa to shi ne a san to to muna godiya sosai muna kuma fahimci tambayar tashi kaga bisa abin da muka faɗa mhm. abin da ake magana shi ne shi an fi so mutum ya zauna eh. ya saurari ita wannan sallar mhm. hudu ba din mhm. mutum ya zauna ya saurare ta shi ne yawwa abin da aka fi so kenan yawwa shi ne to to babu lahi to muna fatan man dallami ya yi eh, wannan amsa din to akar makalla abin da ke so in ce shine da mm. yanzu misali za a samu eh, me mm. ake cewa haɗin kai ko kuma cewa misali inda za a ce a mm. rage masallatai dinnan wanda ba su cika sharuɗa ba kamar daga cikin sharaɗi shine kai zama cewa suna kusa da kusa cewa in wani yi wani bai ba to wancan shi ke da sallah din wanda ya fara gabatarwa to anan idan za a rage su malamai ne ya kamata su zauna ya su ya su su ce to gashi makarantar mu ko mazhaba ta umarce mu cewa ya zama cewa in za a wani masallaci ya zama cewa akwai fasila kai ya zama cewa cikin eh, mil da aka faɗi cewa ko kuma sarakuna ne misali su zazza su haɗa wannan abin sai ya zama an yadda za a rika samun ladan sallar juma'a din kai ya zama ana yin taɗin ne amma kuma wal billah to ni abin da nake so na ce kamar da na faɗa eh, ba fa ina magana akan cewa <clears throat> a ɗauki hukuncin wata mazhaba a dankara wa 'yan wata mazhaba ba eh. ko a ɗauki aƙidar wasu a ɗora wasu ko mhm. nan da na faɗi hukunci na makaranta makarantu daban daban kowa cewa uh, tsakanin juma'a mhm. da juma'a eh. sai ya zama na akwai wannan mil biyar da rabi din mhm. akwai kilomita afwan sai ya zama na akwai kilomita a biyar da rabi ɗin nan wannan na faɗi hukunci ne a makaranta ta alubeci don haka in ka zo guraren da Ah, kamar misali ka je iran ko ka je iraki ko mhm. za ka ga cewa an kiyaye waɗannan cewa an ga wannan masallacin juma'an tufa ba za ka ga wani ba sai ka je wancan kilomita eh. biyar da rabin nan sannan mm. za ka ga wani masallacin eh. juma'a mhm. wannan zai sa za ka ga duk wani wanda zai je sallar juma'a mhm. waɗannan 'yan wannan abin da ya shafi wannan murabba'in na eh. kilomita eh. biyar da rabi za ga wannan masallacin juma'an za su je don haka eh. du bayanin da limamin da kuɗi bannan da zai isar zai zama na an saurara kuma za ka ga cewa al'umman musulmi wato al'amarin abgwanin ban sha'awa wannan na faɗi wannan amma su wasu abin da suke faɗa a wasu mazhabobin ba fa suna faɗar wannan ba abinda na karanta da yawa daga cikin abubuwan da ma fatoyi da na ga ko irin malaman saudiya ko na da'ima mhm. su ma na ga insafan mm. za ka ga sun yi bayani akan akwai ma wani fatawa da na gani shi ma shi isa kullum ni abin da nake so kamar idan muka za a samu yawa idan muka zama muna da adalci wani ya mm. tambaya eh. da ya tambaya ya mhm. tambayi malamai ne na salafawa ko mhm. ah, Eh, sai da lokaci ya ƙure ne da na karanto wadda da nambar abin eh, wasu su yake tambaya akan cewa eh. ina yin sallar juma'a mhm. yake cewa masallacin da yake a wajen yan bid'a ne suke yin sallar mhm. don haka ya halatta mu ware mu yi sallar mu ta juma'a sai suka ce masa bi halatta ka ware ba shi masallaci na musulmi ne suka ce wannan bid'a su bata shafi sallar ka ba Allahu akbar to ga ta burge ni wannan inda irin wannan fatawa to da za a ce sai na ce to eh. masha Allah da irin wannan fatawar za ta ringa fitowa eh, sosai ko za a samu haɗin kai yawa da an samu haɗin kai sai na ce kaga wannan ta yi daidai da fatawar mu sai suka ce eh. masa ka zo ka raba kan musulmi ka mm-hmm. ware kai sallar juma'a da nufin cewa wai su waɗannan bid'a suke yi eh. suka ce ba daidai kai ba ka gani ko to shi yasa na ce da saboda eh. ban so na shiga cikin eh. waɗannan abubuwan ba wa illa wannan fatawa ma da ita ma ta hmm. ƙara fito da me ake cewa wani abu na haɗin kan al'ummar musulmi da za a yi aiki da haka ne insha Allah malam muna godiya sosai kuma ana ce mana lokaci yayi halinsa saboda haka anan muke cewa da fatan Allah ya kai malam gida lafiya insha Allah ni kuma anan zan cewa a madadin ne da gabatar Abdullahi da iso da kuma shi babban bakon muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh